cikin wata bukata ko wata laura ta kawo shi wajen ka ko wani haƙƙi ne yake da shi wani irin haƙƙi ne wani an gani Allah ya taimake mu قال الإمام الترمذي حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث بن سعد عن سعيد بن أبي سعيد عن عبد الرحمن بن بديد عن جدته أم بديد وكانت ممن بايع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنها قالت يا رسول الله إن المسكين ليقوم على بالي فما أجر له شيئا أعطيه إياه فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لم تجدي شيئا تؤتينه إياه إلا غلقا محرقا فلقائه إليه في يدي بجيب za ta kasance tana da yake wanda suka yi a ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam take cewa ya rasulullah innal miskin la yaqumu ala babi wallahi miskin yakan zo ya bara ya tsaya kofa na yana bara yana neman abin da zai dan rufa ma a asiri ko zai dan sa a cikin sa amma sai ya zama to fa cikin da lahu shay'an utihi sai in waiga sama da ƙasa dama da hagu a ɗaki na amma ban samu abin da zan ce maka da shi ba فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا إن لم تجدي شيئا توتينه إياك إذا قلت سماء بن لا تيتي مشي شبا إلا ظلفا محرقا فأتي في أينهم كوفته an gane na dabba kenan to shi ma muhrata amma zo daga shi mana zo babba ke shi a makoni ana konannen shi kenan ba ma wanda mai daɗin ba to to ma ana cin su fato ne kun gane wannan ko ki a goma kiji duk da wanda aka ce mako fato da kare kan kusa idan baki same shi ba sai shi din ma wanda ya kone fadafa'ini ilaihi fi yadi sauka ki ne ka mata hannu sai miki ga wannan bawan Allah sai yi haƙƙi. Abun yana nuna idan har mutum ya zo ya tsaya neman bukata kada ka rena abin da za ka bari. sau da kai a wajen ka ne kawai da su dai ka yi shi bukatan da ke tattare da irin da zai samu ko da kamar wannan da hankalin shi ko kuma alal akal da ka rage miki wata damuwa ko wani abu da yake tare da shi a daidai wannan lokaci kuma wannan ke nuna mana hoton asa'irin da ake magana ba wanda suka ne da suka sana'a ba an gane wannan saboda yanzu ya ta lokacin za ta ɗauki tuwon ka lafiyayye ka ba almajiri ya ci ba ko ba haka ba eh, to shi ba abin da yake nuna ba إذا أنا شو بس أنا ويو ويو ويو هذا أنا دون شو أعتبر أنا أنا ممكن ألدا يوم بايا أنا ممكن تعتبرني أنا كم هذا عند قال وفي البعد أن علي وحسين بن علي وأبي هريرة وأبي أمامة قال أبو إيسى حديث أم بجيد حديث حسن بعض الحديث يمون منا shine ko ya kake da shi ya kare kare na ka sai dai mun cewa gurgurdan bukatan wannan mai tambaya dan ka kalle ta ga alamun da zai nuna maka ɗauka ta bai ko me kake shi idan ba ka da shi shi shi kenan sai ta gaya masa kalma mai daɗi to ko ka ba shi hakuri in Allah ta'ala ya sa wata rana ya zo kana da shi sai ka kuma da zai yi gaba lokacin na Allah ta haɗa shi da annabi ya samu Allah ta'ala ya babu ma ja fi sa'il mu'allafati qulubuhum al mu'allafati qulubuhum har yanzu akwai su ko ba su idan akwai su har yanzu ya yi halatta yanzu a ɗauki dukiyan zarta a ba su saboda tunanin lallacin zuciyarsu ko ta karɓi musulunci ko bai halatta ba suna bai suna daga cikin jinsi bakwai da ayan qur'ani ya lissafa cewa a ba su an gane wannan قال حدثنا حسن بن علي القلالي قال حدثنا يحيى بن ادم عن ابن المبارك عن يونس بن يزيد عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن صفوان بن اميه قال اعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين صفوان بن اميه يكي سوى lokacin da aka حنين من قال gane wannan lokacin da أظن حنين أتى سامي irin ganiman da aka samu kafin ya musulunta kenan ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi min kyauta wa inna huwa la al khalqi ilayya a lokacin da yaron wannan kyautan a duniya a cikin halittu ta ga har da waɗanda ba mutane ba ke to shi ne wanda na fi a daidai wannan lokacin amma fa ma za da yutsi ni bai yana ce min gashi ba ina karɓa ni kuma حتى إنه لا أحب الخلق إلينا har sai da ya zama to kuma a dukkan halittu duka ba wanda na fito ilimi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kaga a matsayin ka na imam a matsayin ka na jagora mai jagoran san jama'a dole ya zama to psychologically kana karantar mutane ko ba haka ba wani dai abin da za ka rayu wallahi sai dai ka ake yi zai karɓa ne so ni da dama ma zai karɓa amma yana na kai ra'ayi amma wani gaskiya in dai har za ka ba shi to za ka canza haka ne ko ba haka kuma ma ina ganin nan aka fi yawa musamman a Najeriya in dai za ka ba shi to shi nan za ka canza za ka canza wani. ka ga shi yana da cikin al-mu'allafa fi qulubi Nabi sallallahu alaihi wa sallam yake kaga can da wanda ya kalli tarin dabbobi da aka samu na ganima mun gane yake musu kora ka tafi yana ganin su da cikin aka ce kurguwar raƙuna ɗari na ƙara mishi kai a ƙarshe ne ya tabbatar bakin fa aka yi fagaci ya tabbata kuma gane wannan da ya koma ce kai sai kuna zo wani mutum ku ba fara tsoron talauci ce da wasu yanzu kila muna so wannan sai ya gane cewa kuke a cikin yadda yake hasashen addinin ba haka yau. yana ganin wani addini ne da ya zo in ya karɓi dukiyar mutane da zaune a kai mun gane wannan a ce ma badawa ma ake yi kuma da na sai ya fahimci addini kenan kun ga yana ba da labari bayan ya mutu kafin lokacin shi na fiki amma bayan lokacin ba sai da mutu a duniya a halittu ta ba wanda muke sauri sallallahu alaihi wasallam kuma daga cikin salo na ainihin a jagorantar mutane قال haddasa na حدثنا حسن بن علي بهذا أو شبه في المذاكرة yake a muzakara ne a hasan bin ali ya bani wannan hadisin da wannan isnadin shirki bi ko dai hadisin mai kama da wannan qala ko dai ci gaba da tawakkul babi an abi sa'id qala abu isa hadith safwan yake wannan hadisin safwan din nan fa rafu ma'mar wa ghayruhu an az-zuhri an ibn musayyab anna safwan bin umayyah qala معنى عدوك إذا ما كنت لي بيكي أن صفوان كيدي أن سيد ابن المسيح يا أن صفوان كما أظن الترمي بيكي ما كإشارة اشاره في المذاكرة أن الحسن بن أحمد الباشر من إسناد عن حتى لهذه الآن آن كان يتوقف يومي ميسا لأن ابن المسيح لم يسمع من صفوان بن أمية شيئا an gane wannan kuma ibn musayyib ba mujallis ba kenan kuma yana daga cikin kibaru tabi'in idan ya ce an kuma kun ga asali ne ne ne al-ittifaq shi yasa kirin da yake maka wannan isnadin da haka an kuma din nan a muzakara a gaba ta ga koyewa kawai da ciki amma hakika ne ruwaya ba sanan shi ne ke ga maka ma'ar rafi wa gairuhu da wani samar ke rawaito wannan hadisi an sa ibn musayyab anna safwan bin umayyah mun fahimci wannan ala anna fil isnad al awwal yunus bin yazid an az-zuhri wa yunus bin yazid thiqatun an gane min ashab al imam az-zuhri wa min al-muktirin an ya daga cikin thiqat kuma ya sai da yawa daga imam az-zuhri sai dai yana da nau'in awham a cikin hadisan da daga wani mutum kuma akwai yiwuwa kalar inda daga muzakarar can ne akwai kuma yiwuwa daga wane ne yunus bin yabi ina na fahimta ko da haka ba abu sai ba sai ibn musayyib an safwan ne sai dai sai ibn musayyib yake to an safwan an gane wannan قال آتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم في إمام الترمذي وكأن هذا الحديث أصوت وأشبه وانا حديثا كما شيئت في إنجانتي وأشبه كما شيئت في كتا كما دليل إنما هو سعيد بن المسيب أن صفوان إنما هو سعيد بن المسيب أن صفوان إذن المسيب أن صفوان قال وقد اختلف أهل العلم في إيثار المؤلفة في قلوبهم malamai sun yi ikhtilaf dangane da ɗaukan ainihin as-sadaqa a ba al-mu'allafa far'a aktaru ahlul ilmi da yawa mafi yawan malamai suna ganin cewa Allah ya kawo ba za a ba su ya kalu suka ce na ban muqaman ala ahdin nabi sallallahu alaihi wasallam ne a zamanin annabi كان يتألفهم على الإسلام حتى أسلم يعني تتألف شنو سبب المسلمين تألف متأدين المسلم في المسلمين أسقط المسلمين أما ولم يرى أن يوقعوا يوما من الزكاة على مثل هذا المعنى وآية وفاء أنا حالا بنكي كافر بقاتا حتى وبا بقاتا حتى في كاي ومن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر <laughs> لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من البيتين وقام من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر <laughs> سورة هكذا <laughs> باطل وهو قول سكان الثوري وأهل الكوفة وغيرهم وبه يقول أحمد إسحاق wa qala amma wata daga cikin malamai suka ce man kana min yawma ala mithli hali haula a yau ma a zamanin nan da muke ciki na ka waɗanda suke irin halin waɗanda wa ra'al imam kuma imam an gane imamul muslimin ya ga dacewa an ya ta'allaka hum ala islam ya lallashe su zuwa ga musulunci fa a tsafin ya kuma ɗiba ya ba su jaza zai hakan ya halatta ko kone shafi wannan shi ne zanta da mamu shafi suka ce amma idan haka ɗin ya zama to ba da zai kuma cutar da na ciki ba to da gara a dafa na ciki ko da aje ana tunanin jawo waɗansu da gobe to amma ka ga dai kamar yadda yake ɗin idan har ya zama to an same su ala su sifa kuma imam ya ga dacewa haka nan kun fahimci wannan ya kuma yi ɗin to da da da da ne ka so da sun Qur'ani ya kan da duk da wasu na ganin wancan ayan mai so ya ce da kamar sa ta yi in yana mai sa ta yi amma dalilin ne ake tabbatar da shi kafin a da awon nufi ko sai ma bukatuwan nufi ɗin ya sa su me ya buƙatuwar nufi ɗin akwai zahirin ta'aru ko sannan kuma jam iya zama ko ta'azzara ta'azzara jam ko ba haka ne haka na a tarbiyyar daga nan za a zo magana a nan daga nan daga nan sannan a sarge to babu wani bukatuwan wani babu wani ta'arud ma asali amma Allah ka tafi lugun an ta'ani kuma sa'a fa yu'min wa man sa'a fa yakfur babu jira an yi wa'azin an yi nasiha an yi ai ba kowa ne don ka bashin kuma zai mutu da ka a lalle idan abin da za a yi an yi wasu shi ke kenan kuma sa a yi ne ومن شاء فليكفر إلى ما الله سبحانه وتعالى يكفر عليكم السلام هل الشيء أن باش أميك كمان أما كما زي يغيب شنفر والدكتور نعم ma'ana Allah la an ba shi ne saboda a ɗan samu wata maslaha ya a cikin tare kulkule idan imam ya ji haka ko da bai musulunta wasu waɗansu cutarwa ko wani abu da yake ma al'ummar musulmi za a ɗan samu sassauci a hakan yanzu na duba ne kada mu manta a cikin dukiyar sadaka ake magana ko a cikin dukiyar sadaka ake magana Thank you.

a'a ba za a buɗe wannan kofar ba ma'ana shi alhaji wani ne kawai ya zo ba da zakka ya ba mu Allah fa cikin rubuwan ina jin haka tambayar su a'a ba zai ba mu Allah fa cikin rubuwan me yasa to da shi ya ba al'umman musulmi ma su na wanda na tabbatar ba za su ƙare ba inda zai ba da zakka ne ko masu bukata ba za su ƙare ba. Ila mana so. amma idan ya zama to ah, yanayin inda yake da kuma irin yanda yake waɗanda yake mu'amala da shi akwai irin wancan barazana kuma za a iya samun wancan maslaha ɗin sannan kuma yana da ilimi mun fahimci wannan da takasar da kuma hangen haka ɗin yana da ilimin sanin haka ɗin a addinance yana da ilimin sanin haka ɗin a maslahance kuma yana hasashen za a iya a cikin wancan yan din a nan wajen idan ya ijtihadi a wannan babu ina ganin wallahu a'lam babu amma barin sa buɗe su a kowaɗan da yake da amma su suna jin yayin su ba mutum da a so Allah ba su wurin kawai saboda wani personal interest ne da ke tsakani na kullo ta soyayya kawai tsakanin sai ya gumace da saboda jama'a mu yanda suka kai abin Allah ya kai su ina mafarki ana fatan Allah ta wala su saboda haka nan wa ko an ba ta ko ba ɗauko an ba ta ba sai dai dama addinin nata ne ba kare ne banki ba idan an ba ta wannan riban kasa ne mun shi ne idan kuma aka ɗauka tsayawa da tsaya da bikin ahalin da ka ka ɗauko aka ba ka ake ba ka ake ka gaba da ka ɗaura <laughs> ah. an ɗauka sai kada kai fakiri ne ko kai miskin ne aka ɗauko aka ba ka sai kai ba miskin ne ya ka ɗauko aka ba ka sai ya karɓa ya halatta? Aji halatta ba ba a cikin kawai

ko ba ka wannan zuwa ya ne mawadaci a sati biyu ne ko sai wanda yake da ɗan dubu ɗari biyu da hamsin ne aka hansa wannan mutum da a shekara da a kwata shi bin da almuhim wanda nake nufi wanda yake ba da zakka sau shi ma na dukiyar da yake fitar da zakka amma shi wanda yana kallon cewa mabukaci ne sai ya ba shi mun fahimci wannan za a daina tattauna an gane wannan saboda kullum yana ganin shi a hanyar gona ya da gaske ne wannan na ɗaya daga cikin hanyoyi ko usulubi da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya yi bi kuna fahimta yana ainihin ta'ali ko yana ainihin ta'alif na kulo na waɗansu mutane don su neme to amma yanzu a ɗaya kuɗin ƙasa a ba waɗansu 'yan siyasa saboda tsoron sharrin su kun da magana za a ɗebi kuɗin gwamnati a cikin arzikin gwamnati a ba wa ɗan siyasa saboda tsoron canzin su to ba a ba ku ba amma ƙofofin da suke sakan ko da suke kwasan kuɗin gwamnati ko kuɗin hukuma ya halatta a sau da ke ci gaba da fata sau da tsoron sarrafi kun na hausa saboda tsoron sharrin me sharrin nasu so da aka za ka tsuke su kuma su ne tsarin da ke tsakanin saman da talakawa dan hana su na ƙasa ma zai tsara kamar da yadda muke kuwa Allah ya da Allah ya kira da wai an ce mere da ana ce da na kamarin ko da bakin ko tamanin da bakwai ko amma yanzu ya ce ɗari da arba'in da bakwai cewa hawa ko sauka sauki aka samu ko tsanani eh amsa ya ce ko sauki aka samu ko tsanani a zahiri a zahiri ne ne to hakika ne ba Ni sai yana ganin hakika mai sauki ne da wasu ake ba wannan kudin kun sa abin da ya sa da ne a hakika yana da sauki ne a lokacin da ake sai da shi tamanin da bakwai to ne kake samu a gidan mai a haka haka ne ko ba haka ne ko da ake sai da shi tamanin da bakwai sai nawa kake tare da yan kyakkyawa ko da haka da sai ga sai kai wata daga iya shan man tamanin da bakwai ɗin ba ma lokacin sai dai kullum kana ta tsaye da hamsin tsaye da saba'in wajen yan kyakkyawa amma yanzu ba tsaye da arba'in da uku ne kake taimakon tsaye da hamsin tsaye da sittin kuma a gidan mai ba kuma layu ba kai jama'a da kaza ba inda famfan ke kyau in ba sauri ne ba Allah ya kire ta da yanzu so ki aka ko tsanani a ina yanzu za ki ga abubuwan tsanani a dama can ba ta ake ba kawai kamfen ne amma dama can haka ake inda wani bambanci kaɗan ne bambancin shi ne waɗanda waɗanda suke zuwa suke ce maka ungo gashi famfon da ke filalan an dole kuma ba ba su da wanda za su ba ka wani sai dai dama mugaye ne an gane wannan saboda haka da fi za a yanzu ba ka yawa shi sa da ke ganin hakan amma duk ƙarfe ne sannan kuma ya eh, bari kar in manta sannan idan mun kalla a wancan lokacin sai da kake shan mun sai take kuka amma su masu gidajen man fa to yanzu fa wallahi kukan da take kuka wallahi a gari ka tambaye shi kace da Allah a dawo da manan da tamanin da bakwai yanda ake saba ko a ci gaba a haka yadda arba'in da uku ka gina za su ce masa a da so ko da shi tamanin da wasu a buɗa musu kofan da za su ke ɗiba a tsarin baya da a cigaba da wannan tsarin su cigaba da tsira tsaye arba'in lokaci ka gani ko nawa za su bada Allah za su bada saboda a mai da shi yanda a ba ko nawa za su bada Allah za su iya bada saboda a mai da shi a dawo da shi yanda suke samu a baya a cikin muku da suke tsarin yara sai ka ji hanyar abin da suke kana kana ganin saboda da a rana sai samu kawai shi eh. kalantar ne ma ba ta mai wannan eh. saboda su ana ba su yayin da ake ba su eh. hamsin da biyar za a kawo mai tanki da yawa wasu suna can kowa su da shi eh. a nan take kawai mintoci kaɗan za a ƙara mai a dalita da za a ƙara mai shirin da shirin ko talatin talatin amma yanzu ba irin wannan abubuwa saboda kowa na daban kowa na ba su tara an ba mutane ba tattara an ba musu abin da ɗan najeriya ba su na'am yawwa gaskiya ne to abin da ba su so ke yana koma a dutsen hukumar. su kuma abin da ba su so ke a lokacin da a wancan lokacin da talaka yake cewa akwai wadata a ƙasa ai an fi walwala amma fa kai da ya manta a daidai lokacin ake magana hatta ma'aikatan sai dalar an kusan kasa biyar albarki. ko ba haka ba a lokacin da ake magana tattalin arzikin kasan ya kare yaro ya turkushe a lokacin da ake magana cewa nan fa dan wani dan lokaci kaɗan gashi gashi ko ba haka ba amma yanzu ka ji ana wani magana tattalin arziki ya kare da duk ku tambayi yan hasu su za ta ba ku labari tun daga lokacin da suke strike tun daga lokacin mai kalmatai shehu ba mun gane har zuwa mai marfa ku tambaye ku ji a wani gwamnati na aka fitar musu irin kudin da aka fitar musu yanzu kuma alƙawarin da ba ma na nasu bane na baya ne ko da akwai ko babu aikin da ake yi a ƙasan ka sa ko kuɗi ko kun yana cewa ba kuɗi a ƙasa ai akwai to amma menene matsalar waɗancan kawunan famfan nan da aka bar su a buɗe to duk an bar kawunan suna nan tun nan ce ba za a cire ba amma an sa da yadda an da ta inda zai gangaro su ko ka buɗe babu tsoron a abu ko ka buɗe babu tsoron a abu yanzu kuma sun ce ma jama'a da mai mako sun ce ma jama'a da Allah ya shirya ta da Allah ya ra'an mana shugabanni da gari misali mutum talaka da aka ce mishi kullum ana fafutuka da shi akan na magi ko na ketane ana fantala da kyara

kun ga ana abin da rike ta ku je ku shiga makarantu ku je ku wata makaranta na gwamnati ku tara ɗaliban da aka biya musu kuɗin makaranta 70-80% waɗanda aka yi musu kuɗin makaranta ta wannan hanyar ne wannan ma'ana da ƙyar ake ci a gida an gane amma aka haƙura da riga mai kyau da ci a gidan aka biya musu kuɗin makaranta ba haka ba ne haka ne ko ba haka ne ba ma ji abin da ɗan najeriya ke magana wai shinkafa ta yi tsada kaza bayan da abubuwan da ake exploration don rayuwar suna da yana gaba ba ba ne magana a kan yadda ake ta cimma a asu kuɗi ba lokaci kaɗan bayan lokaci ba lokaci da bayan da suke so ba amma kuma sun san ana musu sun san an yi ko ba ta zama وكلمت قالت اكتشفوا دي عشان التبليشن بروجكت ارتجال لو اما انا تقوم كورة من كذا كذا من مني بنقوم كورة كذا كمية هنا ابنتي يتوقو ما كمية هنا ابنتي يتوقو انا shinkafar da ake noma ta a najeriya ya تأتي ما ce ma yi noma sai wani ke kuma a waɗancan lokutan da ake kokarin ba buɗe boda ba da boda yake buɗe musamman ke cin arzikin amfani da buɗe boda mutum nawa ne yanzu da aka kulle musamman ke cin gajiyar noman shinkafan da ake siya a ƙasan ba najeriya ake ko dai mugunta ne a dai kudin na na ana juya ta kuma na wani lokaci ne ba da aka ce za a zo a shigo da abinci a tallafa ba ba wasu masu da'awa suna kishin mu bane suka je suka dinga kai ko mukar a shigo da shi ko ba haka nan aka je aka dinga roƙon shi shugaban ƙasa kada a shigo da shi wasu sun sa kuɗin sun yi noma kaza kaza zai zama za su faɗi wallahi ƙarya ne ba faɗin da za su yi sai dai riba ne za su samu ne suka rena sun so su gaba da azurkar da mutum kuma abin da ya faru ke ba ya kan za mu gyara kawai mu gyara Allah ya shirya abin da ya sa hawa da wancan misalin za ga ana cewa da abin da ya kamata nan amma an ji ana wasu abubuwa ana kaza ana kaza gina al'umma amma an ji ana yawa an je ana wani kaza ana ana gyara wata ana titi wani fahimci wannan eh haka din ne amma wani hanya ne wancan abin da ake yi shin amfani zai koma zai koma da ina na ji an ce wani yana magana kan kallon farki yanzu su sai su yadda suke samu da yanzu da wasu ɗaya bisa kuɗin yadda da suke samu ba kafin wannan mulki na ta gila ga su ne na ta kila garin na ce nima ina da dama faɗi a anguwanmu wanda in ni magana a nan waɗanda suke nan za su shaida ba 24 hours da muka yi 48 hours ba da su kai 48 hours 24 nawa kenan ba 72 ba to muka yi ba cikin satin nan ne 72 hours da ita ya ke cewa na ce in ya kuɗi wancan kuma za su da <laughs>

mutum da ya ba da sadaka ko ya ba da zaka sai kuma ya dama ta hanyar gado ya halatta ka ba ko ya halatta ko ba nan bane قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا علي بن مسكر عن عبد الله بن عطاء عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتتكم امرأة فقالت يا رسول الله إني كنت تصدقت على أمي بجارية وإنها ماتت عبد الله بن بريدة عن أبيه قال بابا بريدة كنا يجب كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم ما كان في إنا جنود النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتت امرأة إذا وتمعتك ومك فقالت يا رسول الله inni kuma ta kazzabta ala ummi tace ya manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam na kasance na yi mahaifiya ta karfa da jariya da wata ku yanga ba ina hama ta ya shi kuma yanzu ta mutu kuma nuna magajiyan nan a yau ku yanga ta dawo ke a sai yake ba a jiri wannan ladan naki na sadaka da kuke ma mahaifiyarki da wancan ku yanga وجب المعنى بينه يرجع يتفقه وجب وردها عليك ميراث الجبال والميراث مثل saboda haka nan ya miki yawancin ya tabbata ma'ana Allah ne ya maido miki ɗin ta hanyar gado ƙalat mun gane wannan saboda haka na a ka bada sai kuma ya dawo maka ta hanyar gado mun gane wannan ba ma je tafiya siya ka je ka siya wannan abin da ka bada shi sadaka misali kuma dan fata ya ce ba da doki ne sadaka yi ruwa. sai zai ga za a ce da ke zai kayi kulla doki na ma na da biya lalace a wata ruwa. ba matsala a ce ko da nagartaccen doki na mai shahara ce ko magana nan yake furta da kafara ta bibi abin da ta riga ta faru an gane wannan suke ke wannan ta ga bambanci tsakanin wannan kyauta da kuma wancan tsakanin siya da kuma dawowa ta hanyar gari to siyan abu intanet ya sa mun gane wannan amma gado ba asalin interest ya dawo maka da shi da sai dai bayan dawo ne wani iya shekara da interest amma wani sabon ne ya dawo maka amma duk abin da kuɗi za ka sa ka siya an baka interest za ka siya ba na fahimci bambancin قالت يا رسول الله إنها كانت عليها صوم شهر شوف كما رسول الله أتوم أجمي نوتا غداء كنت أفأصوم عنها to na mata wannan azumin tsawa da ke duniya na ya fi mata azumi idan mutum ya mutu ana bin shi azumi za a iya mutu ko ba za a iya ba ko sai na alwaki ko ko sai kan da ya haifa to a nan na alwaki ne ta ce na alwaki a nan har zuwa ya kaddara to ko ba kaddara ba ba <laughs> muna ganewa قالت يا رسول الله إنها لم تكن جاء قط كل تجمع فقد لسبب الله أيكن هجوا أفا أحج أنها ناجي إني متى أيكن هج قالت نعم حجي أنها إذا كي متى أيكن هج يجيكم أنا ما كما أنا رأيكم آه Eh? ta ce ba ta taɓa yakin hajji ba to na yi mata ko manzo Allah ya ce ya in shi na mata to yanzu wanda za ce mata ni kare san ba na fara biyo ne inda mani kada ya rai kabira da mutu kuma ba ta samu ba ta da samu istiqa a ka ga ba da ba na wajibi ba kuma sai alwashi yi ba ka ga ta tsawo a da قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح لا يعرف هذا من حديث بريدة إلا من هذا الوجه وعبد الله بن عطاء ثقة عند أهل الحديث أما ابن دان ثقة عند أهل الحديث عبد الله بن معاذ وما قال من ذكرت حديث تولى حياته ثقة عند أهل الحديث ولا حديث المرء ما مسلم والأمل على هذا عند أكثر أهل العلم يوم ما لم تنتفع هذا سوى أن الرجل إذا إذا تصدق بصدقة ولن يبال وتصدق ثم ورثها فنسي جازيته تحلت له من قال هنا ومعناتها للتدريس وقال بعضهم إنما الصدقة شيء جعلها لله وفي كيف كان في صعب ان كبار شيء سلكها وكان كبار يصور الله ما عند فيها ورثها يا ان كذا جوانا او فيجب ان يصرف هذه المسلمين فهذا ثلاثه بك وروى سفيان الثوري وبحير هذا الحديث عن عبد الله بن عقابه معناه بأبي بن مسلم يتدون حديث عبد الله بن عقابه asalin da shi da zuhair bin harbi a nan abu sai sama kuma sai da yasa na hadisin da zuwane daga abdullahi bin matsawa Allah ta ala shi da aka shan shi a jama'a mutum ne shi ne mutumin da ya ba da talaka ke da raya halitta amma sai ka ina da cewa kai abin ne masa ne ya kace bari ka ga da shi ma halitta gane wannan amma ka gane cewa faɗin cikin gadon ka halarci masarar suna ta ga halartar halali ke nan ko tunda ka yadda cewa ya halarta ko ba ta yi wani ne ya fassara mana ba ba a su mota idan to ko da ba ka aikata ba ka kudu cewa ya halarta ko da tun da halarta ba dole ko ba aikata tun da halarta da yanzu cewa halatta ne kamar za a kawo naman doki sai ga shi kowa ya na san wani da zai a ko kowa ne zai ko naman doki ba halatta ne to sai ba sai lalle taki ne ya zama ta halatta shi ya halatta to ya halatta da shi ko karo shi ba abin da yake wajibi gyara da shi ne a ran da kasancewa cewa halatta annabi sallallahu alaihi wasallam ba ta mushi damo ba ya ci amma da kare da yake ya kuma karɓa ya ci da abin da yake halas ba sai lalo ta aika shi ba dama ya haɗu ya sa ma ya zama halas amma dai abin da yake wajibi shine a ranka ke yadda cewa wani abin halas babu ما جاء في كراهية da في السلفة مثل mutum ya ba da قوما مصدر قال حدثنا هارون بن اسحاق الحمداني قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزبوري عن سالم عن ابن عمر عن عمر انه حمل على فرس في سبيل الله وما تعطى قال يا بعد ولدوك في سبيل الله من قال هنا ثم رآها تباع في ركوب قادوس أكاس ولا أكيد فأراد أن يشتريها سيد فنسي والنبوك فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقول في صدقتك ما قال لا في صدقة فاراتك كوما ما أدن كبارك في صدقة وفي رواية na cewa ya kurkuce ne doki ne ya gani ke da kai na doki Allah ya taimaki na karatu wasu malaman na gari cewa wannan kawai karatu ya fitan zai ne an gane me yasa saboda har ta ba da abu sai ta zo kana so ka siya wani a hannun wanda ka bani ta zo kana so ka siya a koyi wanda ya ka ko siya inda su ka ba shi da haka misali idan abin kila kimar shi dubu ɗari ne sai sai maka dubu tamanin ko da wannan ashirin ko talatin ɗin ka sassari domin ne inda karanci ne da ya ka saboda inda bisalat abin ya dawo mallakin ka ne ake hanawa da ko ta gado ne ba halin ba mun fahimci wannan amma sai ya zama su da ya da ba halatta amma sai aka halatta ta aka haramta wani ko duk abin da tsananta za ka yi sha'awan abin ya riga ya shiga ranka a kullum don har sha'awan abin ya shiga ranka da akwai yiwuwar a samu wannan tsaron amma dai ta amila su ne kawai don mun kalli mutum sun ga maza akwai fari wancan gado ne kudin abu ne ba da so ba amma ne kuma ba ta da wata dubara wannan kofiya ne tun farko ta ayyukan kuma duk abin da za ka sa ki iya karɓe shi ya bi ne daga ra'ayin mun gane wannan da haka nan ka je ka sa ki iya karɓe abin da kai kai tsari annabi sallallahu alaihi wasallam a'a wannan hayi kuma asluhu ya kasabi at-tahrim kuma ana taimakon ka ne duk abin da kai sa kai kaya ishe dan ka da shi ka ba da shi sadaka ke fita ran ka kawai ka nemi ladan shi wajen Allah subhanahu an gane to da yawa za ka yi kafa da abu sai ka iya bi kai ma da ta tallafa da an zara an ba su wani goma sai ka da Allah wani bikinin la wannan abu na inda na ba ka kuɗin shi da ya yi kaza ba ni shi in ga kuɗin zai ce maka ne mun gane wannan kuma ai sai ka ce ba kuɗi kuɗi ke da shi ne ka ce mishi ne ce ta karɓa ba su ta ma kudin in haka kuɗin yake amma su san abin da kudin da ta ga har yanzu bai ta kuma mutuntarsa a cikin al'a'idu ala yi da wani kal kal da ya ce mutum mai urufi wanda ya ga ana ba na na haramci karen da ya lafi a mai shi ne zurbi na za a rubuta yi so da haka ana kyamatar da kai mai kawai tanzini ne amma kuma Allah ta ala ce a eh, yanzu Allah ce sallallahu alaihi wasallam laysa lana masalus sau a ɗaya daga cikin turuk din hadisi laysa lana masalus sau kaga an buga mummunan misali ko ba nan da na nabi mun kance shi mun gane wannan قال أبو عيسى هذا حديث حسن سعيد والأمل على هذا عند أكثر أهل العلم باب ما جاء في الصدقة عن الميت قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا له بن عبادة قال حدثنا زكريا بن إسحاق قال حدثنا أمر بن دينار عن إكرمة عن ابن عباس أن رجلا قال يا رسول الله إن أمي توفيت أفينفعها إن تصدقت عنها mahaifiyata Allah ya mata cikawa akwai yanfa'u ha shin in ta saddaktu an ha idan ya mata sadaka zai amfanar da ita kala ke na'a mun fahimci wannan yake tabba zai amfane ta qal fa inna li mahrafan fa ushhidika anni qad tasaddaqtu bihi anha yace to ina nan da wani lambu an gane na inabi ko ya dabino fa ushiduka dan haka ina shigar da ka ya rasulullah anni qad tasaddaqtu bi na yi mata sadaka da shi Allah ya ba ta ladan qala abu isa hada hadithun hasan wa bihi yaqul ahli al-ilm yaquluna laysa shay'un yasilu ila al-mayyit illa as-sadaqatu wad-du'a haka wasu malamai suka tafi akai suna cewa babu wani abu da yake iya isa zuwa ga mamaci idan mutum ya mutu wanda za a yi ita zuwa gare shi illa sadaka sai sadaka mun ji ɗaya wa du'a'u sai kuma addu'a mun gane wannan malamai suka ce tirmidhi yana nufin wanda yake a alaihi amma bayan haka nan a baya ma mun ji azumi ko mun ma ji hajji ai ko وقد روى بعضهم هذا الحديث عن عمر بن دينار عن كرمة عن ابن عباس أي عن كرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا قال ومعنى قوله إن لي مقرفا يعني بستانا yana da maka cewa ko wata hanya da hadisin ya zo mursalan إن dai al-mawsul din ما يصدق ولا imam Bukhari ma so a mun ji wancan hadisin ya yi itilaf haka ne na maganin azumi duk da wasu na ganin cewa na alwashi ne to ga wani hadisi daga ibn abbas wanda yake muttafaqun alai annam ratun qalat ya rasu rasulullah inna ummi matat wa alaiha sawmu nazrin wa alaiha صوم نذر فقال أرأيت لو كان على أمك دين فقضيته أكان يؤدي ذلك عنها قال نعم قال كيف تصومي to wancan hadisin shine wannan wancan mata ta ce wancan nan to za a tafsirin wancan da wannan tunda wancan musulatu ne wannan kuma a tambayan an yi taɗe da azumin mun fahimci wannan to yanzu a yi taƙaidin wancan mutulak ɗin mutulakul sound da wannan ah, muƙayyacin cewa sun ya zama sai sun munajirin kuna ganewa ta haka ake ce gurin ka ganewa <laughs> sannan wancan kuma maganar hajji shi ma kusan kusan babu sila wasu malaman na ganin cewa saboda ibada ce wacce take akwai nau'in bajaniya a ciki amma kuma ibada ce wanda yake akwai mara a ciki musamman a wannan zamanin sai da fi mara kusan ittifaqi da abul ilm mun gane wannan halaccin wani ya ma wani aikin hajji walli sharaɗin shi ne idan ya to sai in ya to wanda yake ma wani ko shi ya yi makansa ya yi makansa baya ba ya zo masu burama ba ne labbai ka an shubura mata ko ya ce to ke ka yi da ya ce ya ce to ta yi makar da sanar sai ke mu shubura mata ta da <laughs> shubura man na babban mutum ne sai na an zo ana mashi ake yaji alhalin shi da mu kan ba yana mashubura <laughs> <laughs> mun gane wannan waɗansu suka ce sai ya zama to ɗa ne na tsatso saboda wancan mai tambayan can yadda ce tana magana ne kan uwa mun gane wannan ta ce saboda haka nan za ta yi mata azumi za ta yi mata aikin haji idan ɗa ne na tsatso azumi kuma ibada ce ba badaniya ko ita ma maliya ce ibada ce ba da manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce ki mata saboda wa allaisa lil insani illa ma sa'a ko tare da cewa akwai bazanzawa na malaman tafsiri da yawa akai wallaita lil insani ya alal insani ne illa ma sa'a wala tujru wa zaratu mujr ukhra ta ake <laughs> in ba haka ba ba mun ji addu'a kana wa mutum ya amfani shi ba ko ba haka ba da abu ga sadaka ta mun ji ko ba haka ba ne ga aikin haji to in wa Allah su to ha waɗancan masu idan kuma ka ɗauke shi a asalin wa Allah ta lil insani illa ma sa'a wa anna sa'a kuma yazawul kuma ila an gane suka ce to wannan fa duk ma fa yana komawa fa ko dai ga annabi Musa ko annabi Musa <laughs> المهم الولد من سأي أبيه wannan da wasu malamai ke cewa waɗannan hadisan da suka yi magana a kan halittun waɗancan taimakon ayyuka ɗin to duka za ka ga masu tambayan suna magana kan iharin sai da in dai ne da mutum ya haifa zai mutu azumi an gane wannan zai mishi dama shi ne zai ibada ba jami'a ba hajji ko ba ɗan da ka haifa ba zai maka addu'a wannan duk isra'atu ne mun gane wannan sadaka wannan mun gane wannan ah, to amma tallafa fa ai kiyasin shi akan azumi tun da azumi da ibada ce jami'a to ai kiyasi ko ko kiyasi nan ba babu kiyasi idan ba babu kyafi ne mun gane akwai hadisin sallah da dai bai inganta ba kuma abin da yake asalan tun da asali a babin ibada ce alhazuru to tsaya ce a babin da zai shiga ba a tsaya cikin abin da nasi ya tafi shi mun fahimci wannan amma fa Allah ta'ala ne yake ta wallabi na amanu wata ba da hun zuriya tuhun da imanin alhaƙana bi hun zuriya tahun wa ma'alar nahun min amarihin min shi kullum ri'in da ma ka saba kun gani alhaƙana bi hun zuriya tahun muku aka ce zuriya ɗanka na ciki ɗan ɗama na ciki kamar kuma dai duka can ɗin ne ya yi ana na a kan tsadin a wajen nisa su yadi abi to allai kare insani illa ma ta annan kun a akwai da waɗansu nau'in italaka a babin bayan da ake kun gane wannan allah su ke nufi bauti na faƙatil mar'a min bauti min baiti zaujiha mace a ɗakin mijinta ta ɗauki wani wata dukiya ta mai gidan ta ba da shi sadaka ko kyauta ko mata makamancin haka ya halatta ko bai halatta ba قال حدثنا حناد قال حدثنا إسماعيل بن عياش قال حدثنا شرحبيل بن مسلم القولاني عن أبي أمامة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبته آم حجة الوداع yake na ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a cikin kudurar sa shekaran da aka hajjul wada ya ko yana ta lakin fi ko lakin fi umra'atin shay'an min baiti sajatiha wato ya ya ta ce miki ke ba la tunfiqu imra'atun shay'an min baiti min baiti zawjiha illa bi idni zawjiha kada wata mace ta ɗauki wani abu daga ɗakin mijinta ta bada shi ke da izini da sunan kyauta sai da izini ila ya rasu lallahi wa lafa an ya rasu lafi ko da abinci ne ka ɗauka ta ce gashi mun gane wannan almajiri ila ya zo baya ta ɗauka ta ba shi ƙala ya za ta afdalu amwali na ai wannan abin da kuke gani shi da afdalu amwali na ya galibin fa'ita shi da ake ba a kan shi ba ne <laughs> lokacin da tafi karfin tuwon kinan ka zai a san rayu <laughs> ba <laughs> ka wani an da yanzu ka je ka tara hanya tara da ka tara ka mutanen da karfin tuwon su za su ƙarshen da za ka yi ne shi المهم النبي صلى الله عليه وسلم ذات أفضل أموالنا قال وفي الباب عن سعد بن أبي وقاص واسمى بنت أبي بكر وأبي هريرة عبد الله بن عمرو وعائشة قال أبو إسحاق حديث أبي أمامة حديث حسن قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شوبة عن عمرو بن مرة قال سمعت أبا وائل يحدث عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا تصدقت المرأة من بوت زوجها إذا ما تتقلت وتصدق على من مجان تبادش كان لها به أجر كان دلالة لو أن صدقا بكمالها an gane wannan wani zauji misali zalik shi ma mijin yana da ladan wannan abin da ta da karatun da shi ya sauran wanda ya faji misali zali kai idan ma suna da stoki ba wanda ke ajiye ya kula da abincin gidan shi ma yana da lada tun da shi za a ce ɗauki ta bada ولا ينقص كل واحد منهم من أجل صاحبه شيئا كما قول إلى الاسكين فبدأت إلى الاسكين وقد إوا لقد ما كتب شيء من الجبايات عمل داني يصور شيء فأين يكاو اكتساب من شيء ولا هذه ما أنفقت إكتما بيليه يباتنا ثلاثا كتاوا ɗabi'an ma'ana kyakkyawan niyyar ka ko da kyakkyawan halin ka da kyakkyawan ɗabi'an ka da ta iya sauƙawa ta ba da shi ya ba قال أبو عيسى هذا حديث حسن وأنا ما لم يأتي وأنا حديث بدأين لا تأتيه بدأين لا تأتيه ويقول سوسرا برم أتبع الأقرب ناسي abin da ya shafi abinci to ofin mace ba ta da buƙatuwar ta tambayi mijinta in ta yi baki in baki sun zo ko kuma wani sa'ili ya zo وأثنى بسرعة المساكين الجلالية قال حدثنا عمر بن غيلان قال حدثنا المؤمل عن سفيان عن منصور عن ابي وائل عن مسلوك عن عائشه قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتى المراه من بيت زوجها بكيد نفس عن ذلك بكيد نفس تريد من الشكوى shi ne ya ba ta daman haka nan din a zamanin take da shi ta san an yi baki dama za a tarbe amma yi baki ta jira musu ido ma wa ta ba da kana laha mitul ajri laha ma na wat hasana kyakkyawan niyyar ta ya ba ta na ladan mallaka da mitul gani an gani wannan ta ce kongo to cikin mishi قال أبو إيسى هذا حديث حسن صحيح هذا وهذا أصوب من حديث أمر بن مرة عن أبي وائل لكي وانا شين يقين ذلك في حديث أبو مرة أمر بن مرة عن أبي وائل إذا مثل الإسم هذا مبايع bai kara wane matsuruf ba ko da hadis ana aisha ne ke na to matsuruf tsakanin abuwa inda wane umar mummin a aisha da biyar wasu an sai ce wa amur bin murra layin surufi hadisi ya an matsurufin baya ambatan an matsurufin a hadisi ne mafi inganci shine ne wannan da zikir amur bin a da zikir man matsuruf an gan sunan ba almajir ke matsuruf ikmali ba haka ne ko ba ne ba ne ke da ko ne ke wannan Thank you. ana magana abu wa'il an aisha ne a kan mutum tsakanin turbaru ba magana an na mara an abi wa'il ba ka magana wannan sa'in da gebe da ka gane wannan ana magana masurukin abi wa'il ne an aisha ko ku abi wa'il ne an masurukin an aisha ka gane sai ke to abi wa'il an aisha ne abu wa'il mahimiyar mukudar ne ka fahimci magana ya da kuma kuɗin to da ta kifin tarbiya ma ke da wani magana ta ko da ya ke kawai mun gane wannan to to to sai ya zama to to wanne ne raje abu wari an mutuwakin a aisha ko ko abu wari an aisha ne kaga inda abu wari an aisha ne raje كنا أبو وائل أم مسعود ke عائشة ke مزيد من الجنود في saboda wancan murari amma sun zama toto yanzu wannan da shi ne rajin kenan duk da abubuwa da suna mukudarani ne kenan ya zama ta min kuwa da tsar da kazi ya binciko yana da ruwa da aisha ko ko babu idan babu wata riwaya tabbatacciya daga abuwa daga aisha na abuwa daga aisha ka ganin ku bare mursal kafin wurin nan in kuma akwai to shi kenan ya tabbata dai wancan shine mahakuri ko za ta wani zai ke mutu kullum suna yi ko da wancan ya tabbata mun gane wannan inda aka san haka ya tabbata to ana zama ziyara fi mawdu'i ittisal amma majlisin shine rajin ko da ka duka yankin ya koma da yanki Allah ba Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh نعم <laughs> matsayin uba wace eh? uwa wace ranka matsayin matsayin uba a ai kai a kan sarrafa da mafi kai a ita kuwa tana wata uwa suna ƙarƙashin uba ne wasu akwai abin da ya kamata mu gaya hakkin da uba da yake da shi a ɗa bai kai hakkin da uwa take da shi akan wannan ɗan ba amma kuma wanda ƙarƙashin uba ne ba karkashin shi take ba zan ba ku misali ku gane farko zan ku gane uwan ne ta shi abu sai uban na sai uban ya ce mishi ga abin da ne nawa zai yi ko ba zai yi ba na uwa ba saboda uba da ƙobarau da ba ɗaya ita ma ta sarki yanzu ya ci karo ne da ta ci karo ne da kuma sun wanda yake sama amma da tsakanin ta ne da shi to haƙƙin ta ya fi na umar a kan to da ka bugin dukkan iyakan an ce an to malukan lafiya ta kanin bari a wala an kuma kuma ce da wancan hadisi an to malukan lafiya ka ce to ai tunda dama haƙƙin uwa ya uku sai ya tambata su uku sannan na uba to kenan in ba da aula ya zamanto an ce wa malaka da ilmi wannan misalin alasta ga bir cewa wai ita uwan tana ƙarƙashin uban ma'ana suna tare ko sun ba da ne wani yin mutum uwan gida ba suna ƙarƙashin uban bane idan ba tana ƙarƙashin uban ba ne wanda ba shi umarni yi kaza shi kuma uban ya kyan shi da abin da zai yi mu ɗauka ba suna tare da ni uwa ita ta fi cancanta a kyautata mata a bisa uwa ba fahimci ma hadisin ita ta fi cancanta a yan asalin tambayin ke ma ya fi umar a haƙƙu ne ne ya fi ne ne ne su haɓar ya ce ummu ya maimaita ce ummu ya gwamnati a suna ta tsabanin kyautatawa a kiran wanda yake da haƙƙi ka kyautata musu fiye da wani take kuma kuma mun san da bibi Qur'ani ya ga mana ko ba ka da Muhammad ibn Wahab ala Wahab da dukkan abubuwan suka sa haƙƙi take da wani haƙƙin kyautatawa a cikin amma sai zama to ba suna tare ba ne uwanta da uban ba suna tare ba ne ita su ce mishi yi uban ya ce mishi kalle asalar kenan ya fi kamata ya karkata amma kuke an duba manufar fada za ta biyo ba to sai an duba wannan ya sa kuka ji wancan da nake magana idan dukkan su suna tare ne kai ke na uba za ta idan ya zama ko akwai matsala a sabawa da saboda ta biyu yana iya shafar ka da ita gaba Thank you. amma ba tare suke ba ba to sai za ka faɗe ta so ka na ka faɗe to da ka asalin da inda yake amma idan ya zama sun zara fata wata matsala wasu tafiya nan su kuwa matsala kun yada da su ta rufa kuwa to a kan wannan da na na ai na jin complain ya kawo ma annabi sallallahu alaihi wasallam ko ba haka bane na sarrafin da uban ya yi sai ake ga mutum da an tsoro ma da fari a biyu ah, ah, wani da gaske tana da wannan rai inda uba yana da shi mun gaya wannan tana eh, da wannan rai da ita ma ta tafaru a kan dukiyar ɗansa sai ma'aruf ko idan su da ma'aruf da yawa wanda ya garaji ne garaji ne akila ba zuwa ya rage yanayin yadda ake rayuwar ne ke yasa kuma dole abin a duba sai idan mun kalla yadda tambayar ta zo da yadda an tsoron ya amsa sai mu ga cewa yana da kwakwalwar ne ya gane cewa duk wannan abin da uban sai da dukiyar mu, shi fa uba ne to da wata rana da kowane abin da bai kai ya kowa ba can barin tsajin namu tare da ɗan ramanta shi ne ya sababta zuwan kama duniya ba har ka samu wani abu da kake ganin yanzu ba ban ba zai taba maka wajen da na ya kasance shi ta ainihin ne a gani ba ta da sai kasance wasu suna ganin a'a idan wani abu sai wani aikin alheri ne ke ladin da ke zuwa da wani ya halarta? ok ah, idan misali tana da ɗa ko ya zan ce kada ka manta kowa akwai abubuwa na ibadoji da Allah dora mu ko ka yi wannan asali wannan aikin da mutum ya yi na dan sai iyaye na samu ne a babin halala to sai kuma kai wannan kike kuma ka ba da shi gare asalin naka ne aiki kake ka ba shi gare naka ce din ka a fahimci magana idan na fahimta idan na fahimta ma na ba bukatu ya ce ya ba ni saboda dama tun da alwarin min su ai abi duk abin da kai na alfiye ko ba haka ba ne amma da muka liyar da alkur'ani ya mana tarbiyya yana nuna mana cewa za mu aiki din kuma mu samu lada kamar ya كما أنتم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان فأنتم كان دام الكتاب والسنة لكن يتعود لكم إذا مات في العالم قطع عمله إلا من ثلاث كن فأنتم جاءوا yana ko ɗan abubuwa da ake bukatu wasu kayi a ran ƙarfarin zuwa ga zuwa ga yi su waɗansu zuwa ga. Kaza a nan wajen ya nuna cewa tabbas akwai wata hikima da ke cikin domin sadaka ga watan nan annabi sallallahu alaihi wasallam ta tambaye shi in yi maka sadaka za ta yi su fara da kai ta ai dama ki mata kawai ba ki kin mata kawai in kin mata ma da rada sai ba da dama ai mata ta مفهوم مجانا أجنبي هو ده تسليم كان جزاز أتربي مكين كان شو أي مثل ده نكون معلومة أي شيء مستحش أعوان كان فيها شيء فيها شيء الوالد المثال دي شيء نعينا وكون كان ده حتى إذا من سوء إيه؟ من سؤال أبيدي حكا يسا نكون سكي بلالا فإنت آمي يتبا ذا أباش ذا أنت باني ذا أباش أنت باني ذا أباش in ko addu'a ce ba ke lale tsawa ko kullum da ta mana addu'a wa ala ibadin lafi tsari ba kowa ne ba ke lale kan kuma ka ke wani mata ba a'lam